salisu umar baba maganar da nake ta gaya muku kuna ganin kamar baya da wani gurbi to ni na san yana da shi babu abin da kullum nake so ku sani shine haɗin kai gaskiya akwai wani babban magana da nake so in sanar da ku wannan gida da muke ciki ba mun rasa yadda za a yi ba ne suka gama a gida guda ɗaya gaba ɗaya a'a mu ma gato mu kai kuma da faɗa na manya duk yadda aka kai komin ƙarfin zamani a zauna a ciki Allah ya Allah ya zai ishe mu a zauna in ta kama ta auratayya a yi tsakanin waccan da wannan a zauna cikin gida kada a yadda wata rigima ta taso ko bayan ramu. wanda zai sa a ta taso wuri ya zubin lahi za ka sami masu bi bisa ga abin da ka ambata mana kuma in allah da ba za a sami mu a cikin kure na abin da ka aikata mu ka mana umarni da shi ba yawan allah ya ba ta barka tsakanin kuma da gani har kanina allah ya sa dukkanin mu hankali ya zo jikunan ba za mu aikata ba daidai ba a tare da kai insha allah na shi muku albarka mm-hmm. mm-hmm. Allah shi muku albarka iyaka abin da ke so da ku shi ne ku rinka riƙe maganin da muka faɗa abubuwa masu zama ba ne ta ina mu kana haka je ba kai ka gaya mani malam mai saje ya tafi ba mu uku rike dama Allahu akbar. Tura mu biyu. muku albarka amin baba amin ai muku albarka za mu je mu gaida ya kumbu goshi to to da Allah don kun je wurin ta to ku gaya ya kumbu goshi ai ba haka muka yi da ita ba ya kuma za ta aiko da shi to ai za ce ta bari haka ne mun karba a ce sai an dawo da shi ai bai dace ba ko eh. maganar nan da nake yi ta haɗin kai ta haɗin kai ku haɗa kanku so junan ku gashi kun nuna mu ku kun ware kun zauna gefen uwarku ku ma kun ware kun zauna gefen mahaifiyar to ai ba wani abu bane ita ce duk ta jawo wannan kafin a ce a ce an kira mutane su zo su zauna kowa sai ta ce je ya zauna a kusa da ita ko ba su to ni kuma na wani ma ba sai su zauna kusa da ni ba tunda Allah ya raba ya ba kowa na shi to kin gaya masa eh ba zan gaya masa ba cewa ne kowa ya zauna a tsatsan uwarsa ai ga na kan na kan waki me yasa muke da kuɗi me yasa ba ki da kuɗi eh me yasa kike haka ki kuma ba ke kamata ki nuna musu wannan nuna mata da wani me zan nuna mata wanda ya wuce wannan na nuna mata ta fi gane wato ya kake so mata to yarinya ce ita kawai na jin shi da ba ne shi kenan shi kenan canja canja ma Allah ya ji ba shi ne kawai saboda Allah tsada gidan Allah sama ta ko ba ki ci a gidan mu take ma ko kuma ya kake tare mata to me kuma kike tare ta me a gidan mu ni ma da nan ka dauka mata bane da tsani a ya haka wallahi ba na san irin wannan ni kike riyo kai amma da kyau ba shi na tun ta kuma ba hannunta tana ke kamar kwata a na rike wani dukan ka faɗa ta ne ka ɗauka mata zane da tsani ah ya haka ta tattare hannuwanta ma tana kyamar ki kar ta taɓa ki eh an yi kyamar da ta to ki yi wannan ai ni ma tashin zan yi an canja dai to shi kenan bari an canza mun lafiya shi an canja gowar ne wannan wani irin jime ne wannan ya ma an ce da kun kota kun kun kun kun Baby, idan rashin aikin yi ne ya same ki, to ki sani kina da aikin waɗannan. Kin gan su? Su zauna lafiya kai. To su zauna lafiya su so junansu su yi ma'amala a matsayinsu na 'ya'yan mutum iyaye. Wani abu ne ku? Ba na son surutun banza ki bari gama abin da nake. Allah ba ka hakuri. Bebi ya kamata ki bi ni sannu. zaman su lafiya da zumuncin su tare da su da 'ya'yan ɗan uwana da su ke gidan nan su haɗu su so juna su yi zumunci ingantacce shine aikin ki ba shashancin banza ba da ɗaukan wani zance na babu gaira babu dalili kina kaiwa inda bai kamata ba wato ke a naki tunanin wani sabon iskanci ne rashin mutunci eh mutane suna zan don uban kuna su wuri kul ki kiyaye ba sa kan riba ne ubanki ke yar manya ce kuma babu shashanci a cikin kin je kin haɗa kai da bbi da sa'a kun hada wani gurub da sa'a kun kuna ta kullum kullum ku kulla wannan ku warware wannan kun takura wa zamzam to ki sani da zamzam da ita sa'a duk matan kanina ne oh zamzam din ce ta kara ta gurin ka kawo ba amma ni na lura ba sa kare bane kuma duk mai gidan da bai san abin da yake gudana a gidansa ba akwai alamar sakarci ya tare da shi kai Allah musulmi ne wannan ji yi Allah gaya maka abu ka ɗauka ni baka tambaye ni ba a sun baki na ba ai ba ake jira'a ba ko ta aka je alƙali sai ya tambayi wanda ya kakara da kuma wanda aka kakara sai ya ji bakin kowa sannan ya yanke hukunci amma ba a haka matar ka fa nake kar ka manta so so ne amma son kai ya bi irin wanda ai sai wani zargi tsakanin ku kai da ita gaskiya ne wallahi gaskiya ne ka faɗa ba a kotu matan banza za ku baba gaskiya umma dai ka zama biyan tashin lokacin ina budurwa grup din goma sha biyu ne sunan grup din mu jan dukkan su sun yi aure mun yi aure ba wacce aka taɓa yin kishiya ba wacce ta shiga gidan miji kuma ba wacce ta zo muka same ta mu da mazajen mu sai dai mutuka raba na ga kin tsara ba kin tsara baya ke kadai kike wari cin kiyaki ai duk macen da ta ce za ta yi kishi da ni ko in shiga in same ta ko kuma ta shigo ta same ni to ta kaɗi Thank you. <laughs> Jangas. Hajiya kuma na zama abin dariya? Um, ki shafa ki ji a jikinki sai ki ga abin dariyar Tunda ba ki sani ba. Ai ni ku ba wani abin dariya a jikina. gaya Sai dai ku ne nan gaba za ku zama abin dariya. Wa! Ina hakan har abada. Sunan wata unguwa a cikin birni.

duk lokacin da zan wuce daga su min gwalo sai su dariya sun mai da ni abin dariya a cikin gidan nan ni wani abu ma alhaji babba ba zan iya gaya maka shi ba abubuwan da suke min a gaskiya alhaji babba sun kure ni wallahi na zo bango na gaji da abin da suke min na gaji shi sa na barin zo in gaya maka gaskiya na gaji zazo na'am abin da nake so da ke ki hakuri ki gaji gidanku kuma ki manta da cewa duk abin da za a yi miki aure ne yi miki kuma kina yi don Allah ne na shi miki albarka an zamu da ja kuma to eh ta mun bayani kin ba ta a tamfofi to Allah saka da alheri amin amin Ran ɗauko miki kuɗi ki rike a hannunki. Ala Alhaji babba na gode ka basu. Eh na gode. Amin amin. A tashi lafiya. Ce ina neman shi. To. magana ce muhimmiya da ni da ke kin gani da ke yanzu mun zama aminan juna kin fahimce ni ko kin yarda da ni na yarda da ke na amince miki ina da wani malami wanda shi ike min aiki duk wani rashin kishiya da kika ga mijina baya yi da wani juya mijina da nake da wani shayina da mijina da ike yi duk wannan malamin ne yake bani sa'a to na ga ke an barki a baya shi ne ce saboda mutuncin da muke da ke ke ma zan raka ki idan kin amince ke ma ki kama mijinki a hannu sai inda kika yi da shi Allah samsam din me ta tsaya tana juya ki tana juya mijinku duk ta fi karfin ku gaba daya kin fita asali kin fita tushe kin fita komai amma kuma ki tsaya mace ita ce da fadi a gurin mijinku malamin nan muka je za mu sayi miki aiki akan mijinku iso ƴaƴanki da ke zalla ni ita kuma ya tsani ta ya tsani ƴaƴanta ba tana da ƴaƴa maza bi ba eh. kasuwar da suke zuwa ya hana su zuwa su zauna ba su da aikin fari bare na baki shikenan duk wacce ta zauna mace za ta ga nan haka ne ai yanzu ba a wasa gobe dama za ni suna na riga na tambaye shi ya yadda sai in fita da wuri mu haɗu mu tafi ni gidan sunan Kofi fishanin shi kenan sai mu je kamar me zan tanada ba sai kin tanadi komai ba shi ba ma sai kin bashi kuɗi ba sai ya fare miki aiki kin ga bukatar ta biya sannan zaki bashi abin da kika yi niyya shi ke wannan zance ne da ke Allah ya bar mu tare kawata kasuwa da muka saba zuwa mana za mu tafi. To me za ku yi a kasuwa? Kaga wannan yaron shine na gan shi a kasuwa hankali na ke kwanciya. shine na san muka je kasuwa yake min abin da nake so ku kuwa kai kai wata shiga kamar wani tsohon iyamuri accountant ne kirga kudin kaza yaushe zan tafi da kai kasuwa kuma kuma mu dama ina son ina mu zamu same ki ne zan yi wata magana da ki to gaskiya bismillah umma bambancin da babai nuna mana gaskiya abin yayi yawa da yawa gaskiya bismillah ka me aka yi me ya buku? yan saboda Allah hajiya a ce duk al'amuran kasuwancin nan gaba daya ya yi mana danga kawai ya ture mu a gefe da sai 'ya'yan hajiya sa'a duk al'amura na ofis komai gaba daya sai ita kawai kuna ji ko alhaji ba laifinsa ba ne an shige gaban alhaji don haka ku yi haƙuri ba komai ku ci gaba da masa addu'a Allah ya yi masa wannan hali da ya shiga ciki kuna ji ko kar ku damu ba wani abu yanzu mutum da girman shi da komai a ce kullum aljihun shi bai da ko sisi hmm. to ai ba wani abu ba komai in kuɗi kuke so na batarwa in dai bai fi karfi na ba ku zo ni zan baku sai ku batar ba wani abu ku ci gaba da masa addu'a kun ji san ni da ke yanzu na zama ɗaya kina zama ni ne tunani ne hanga na sinkin ji baturi sannan na ce barin kira ki mai wata shawara da za ta amfani mu ne da ke kamar me su nake mu hajiya zanzam a cikin gidan nan ki ce min zanzan dan ni na cire hajiyar ta ne zanzan din ma ba na can ne. tun da kika abin isa kika ji ina faɗan haka me zai hana ba za mu haɗa haidar na waje na da irki Aisha aure ba shi kuma muhammad na wajenki a haɗa shi da 'yata salimat in ya so ismail dan wajenki sai ya auri 'yata bilkisu <laughs> wallahi kin yi dogon tunani alhamdulillah shi ke tuwo na maina <laughs> a'a kin ga mara 'ya'yanta a gefe kin ga zumunci da kuwa kenan kin ga ga shakuwa wata kulluwa ce kuma za ta sake shi tuwona tuwo na maina <laughs> tuna mai na wanda shi ake kira dakan daka shi kardaka tankaɗan bakin gado ina bala'in san kai kaɗai nake so duk faɗin duniya ta yau yi zama ni ba kuma na san ki kin san fasin da ni bayan ki yar uwata ce sannan kuma har Allah ya sa mun san ki a zuciyata kin ga wato ke abin naki da daban yake na gane gode Allah ya bar mu tare. Allah ba zai bar ku tare ba. Dan zamu na fuka. Kyawar mijin gani. Ya kamata da zuwa kan zanen ka ta Wannan ya fi ƙarfin ki. A wannan ka dawo, to bari ki ji. Na yi mishi mata Aisha. Saboda haka babu kare da ba Idan kwantar kika ba ki da masoyi, ki je mu taya ku roƙon Allah, Allah ya fito miki da wani. amma wannan ba sa an auren ki bane farare ne da kyau yanzu ki saukar mali ni ba abokiyar ki bace kar ki ce za ki farare ni hajiya zanzan mahaifiyarki ita ce abokiyar fadawa ta ita ce sai mu gabu da ita saboda haka na yi maka iyaka da ita babu kai babu wannan aisha ita za ka aura ita ce sa'ar aurenka bace min da ganda Iona, koma sama. Banzai, an yi kwantai. Barin da kai. Koron gowa. Insa. An yi kwantai abin kunya. An rasa mutum aure. Za a maka lewa ɗana a baki da shi. Har ta ta Allah kiyaye ya aure ki. Lillahi da zizzarar hajiya zamzam har abada sai dai ku je can ku karatu ku girma a haka ku zama sanin da abin da ya sa na kira ka na ce ka zo domin mu magana ne da kai mun riga mun yanke mun tsara cewar za ku auri salima da bilkisu kai da dan uwanka madani har na fitar da wadda nake so ka fitar da me mu ma mun fitar kaga mun riga mun tsara abin mu za a hada ku zumunci ya karfafa domin a ji daɗin tafiyar da lamari kenan makin san ba zan ki banki ba Allah sarki inda kina da ran Allah da bazan saba miki ba mai Allah tabbatar mana da fara yawa na sani wallahi to abin da zan gaya maka ka nemi dan uwanka ka sanar da shi eh da Salima da Bilkisu su za ku aura kowa ya je kama daidai in ji kuna zuwa to Allah ya muku albarka ya muku albarka hajiyar yabi ta je tana ce miki mutunci tana waye kansu suke ciwo mutunci ta yi duk abin da za ta yi sai me kuma ina nan ina muku a shi ma ba yi shi dan mace ɗaya ba gara ma ki kuka ki ƙara haidar ba auren ta zai ba haidar na aisha ne aisha zai aura saboda haka ki nemi na ki ba to kuma sai me ehe dan bai aure ta ba sai me ah. sai ta rasa mijin aure? Ah. ya sai me sai ciwon zuciya don gata tana koke-koke ta rasa haidar ba abin da zai sa ta ciwon zuciya saboda ba a yi wata dan haidar ba ai hakan ku ba kashin yarwa ne billahi lazi ya sa ta bakin ciki har ta zo ta gaya miki ta ke. ku wallahi ta daki ba ki share idan ki Allah tana goya fuskar oh, ki oh mu sai na ne ba gaye oh ba wani. ki ah. ba hada da asibiti ba wani da sai Aisha Allah oh aje ai tani sai me kin ga ki kwanta da hankalinki ki cire wani haidar a cikin zuciyarki kan kara ganin kin wani kuka ki je ki dawo ki ciwo ba a yi ki dan wani haidar ba eh, ko Ali ne gaya miki ba wani abin da zai dame ki balle wani wani haidar can Allah ya baki wanda ya fi shi ko ba za ku taɗi ba nan ina zuba muku addu'a son kowa ɗin wanda ya rasa hmm? son kowa ɗin wanda ya rasa za ki su zauna kina kuka kan ƙara ji kan ƙara gani Thank you. yara eh matar tasa sai ka aure ta saboda yaran idan aka barta ta je wani guri ta aure yaran kuma yaya kenan za mu yi da su to baba ai tun da kai ka ce a yi ba da za a yi bula. kuma a kada allah kawo ranar da za ka sa kara ka ce kada in tsallaka ana tsallaka shi allah kai kawo wani rana allah ya maka albarka ita bai bi sai dai ka aure ta don aura kuma ka riƙe ta don allah allah ya za a kwatanta ba za a kwatanta don aka gama wannan magana abin da ke so da kai umaru to baba akwai kuɗi da ka bani suna nan a ci in wani hidima ya zo maka da Allah ka zo ka karba kai kamar su ai eh, zan ci da su duk abin da nake bukata an bani ya eh, za su yi mani kawai saboda mutanen kauye da suka zo irin kyauta da ka saba yi musu sai ka cika bude musu ai ya kamata ka rige wani tunin yau kullum ka rinka taka tsantsan da shi wani ba zai zo wurinka ba sai dai ya zo din ya karba ka kula na gode na gode annabi ai abin da ma ba zai yiwu bane wallahi ha ba da Allah sa yaushe kike zama haka to daga take ji wannan shawara ba shawara ta bace shawara alhaji babba ce kuma yin alhaji babba ya ce ai kaza a gidan babu wanda zai tsallake ta yaushe alhaji babban ya aure ka mana ke ha kina hauka ne me shiga kanki ne me shiga kanki to in ke mahaukaciya ce ai shari'a ba hauka ta ce shari'a cewa ta yi ƙani ya auri matowa ba uwa ya auri ba to dakata hmm. dakata dama can kuna yar ƙasa ba mu sani ba yanzu ne Allah ya tona asirin ku wani irin yar ƙasa aha duk wanda kika je na barka ƙasa to ba shi da mutunci ni ko akwai mutunci a zuciyata oh haka ce ko eh. to shikenan da har kanka ka ɗauki kuɗin ka ka siyo ya ka siyo bala'i ka siyo masifa salamu alaikum a cikin gidan nan ka siye kana zagaye kana zagayewa ba sani ba Ni ko ta bebi da ko ana so dole a zauna da ni ko ba a kauna dole a zauna ni ma baby dole a zauna da ni eh dole a zauna da ni eh dole a zauna da ni kai dole a zauna da ni kai dole a zauna da ni ko ba a kauna dole a zauna da baby kai dole a zauna da ni eh dole a zauna da baby ta zo dole a zauna da ke Allah ya sa mana da labarin komai. Kira Allah ta bige ni. Yo yo na kan bige ki a ke kika tarar da ni ko ni na tar da ki. Dan na tar da ki anan kuje nake ce? Kujera ta ce. Dan na ne. Gidanki? Kwarai. <laughs> Allah na dawo. In ji dan cewa ni. An mun san komai. Wallahi babu abin da ba mu sani ba duk wannan wake-waken da kike yi kallon ki nake mai bisarwa. Abin da kashe shi kika yi dan kin san talaka ne? shine ne kika ga kika aure na mijin da ki samu kuɗi to ai wa'insu suna nan suna ta kisa suna ta kisan burin su bai cika ba ni kwa na kashe din aje ma kashe wallahi na kashe kuma buri na ya cika na zo na aure mai kuɗi ya san ranki yo ai mu gani ba sai naki dubu nawa asirin su ina nan a lulluba duk mun sani ba mu iya kashe mutane ba mu iya mugun abu yo dubu nawa ba gani ta ma ta fito fili ba fitowa ta fili a gani wani su da yawa abin da suke ta kunkutawa Allah kaɗai isan irin zunuban da suke ɗora sai mu da muka sani muka shigo a dai juri zuwa rafi wata rana ku tulu zai ce tush a ƙasa Allah ya fasa shi a mun asirin kowa ya tuli da barka wa ai yana fashewa mutum sai ya ci gidansu kai ci gidan mu sai ka ci daki gidan tun da na aure ki ban da kwanciyar hankali a gidan nan. tun da ke shiga gidan ba kwanci hankali a gidan nan zan nufi wani na ƙarshe billahi lazi ni na ƙara jin hayani a gidan nan kin ga bulalar nan sai ta sha jinin ki zan miki zare ki da ita Allah sarki duniya mai mai da aka kawo kofi mutuwa mai raba mutum da masoyi Allah ya ji kan mai gidana alhaji kai bitili ne mai manta baya kar ka manta kai fa kanin marigayi mijina ne ban da mutuwa ta raba da masoyina abin bege ba, ko ban na har kai ka isa ka zo kusa da ni kar ka manta da don kusa min kake in zaka gaishe ni ina so ka san cewa na fi karfin da ku a ka. kin manta lokacin da ke rarrafuwa don aure gidan kin manta ina son kasancewa ina da manyan 'ya'ya fa ka kiyaye kanka to barki ko zan ki gwada ni za ki gwada ne in za ki gwada gwada za ki gwada gwada ma ni ne dan hada jiki da kai ko kashi da kai ba dai a nan hanyar za a barazanar banza barazana mafi ya eh, akwai wanda isa saurayi in ji tsoronsa ah, Pedro, ne ne? wajen wurin ka na so ne. To, ina jin ka. saboda abu ya faru tsakanin mahaifiyata da abokan zamanta shine ka daga gudana za ka rike ta banda kadara ka ci sa'a mahaifinmu ya rasu mahaifiyarmu ta amince ta aure ka kai haka isa ka aure ta ai baka isa ka aure ta baka sani ko to yanzu ya za abin da shi ne ka shi mutum ya aikata abu yana da kyau a yi mai togaciya saboda mai gyara to saboda ga gyaran nake so ne a yi saboda ke ai gaba ko za ka sa duka ne a ba abin aibe kan haka ba amma da Allah yake ya gaba domin a gaban komai na iya faruwa na baka lafiya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 Ya? Wace irin yaya kuma? An sai na abu wani babbar kwai. Wani namiji da suna Hajara. Yau ake na zo na samu a nan gidan dole ce miki yaya. A'a, zancen ni ce yaya ai bata taso ba. Dan haka ne ki kyale ni kawai. Dan Allah dan Annabi yaya da abin da na miki matsalolin da suka faru ki hakuri ki yafe mu ba san sake ba. Ni yanzu so nake mu zauna lafiya mu hada kanmu. Ai ne san ba mai riko bace. Ban rike ki ba. Ya riga ya wuce amma sai dai kawai a zauna kawai Allah ki kai miki shara ma yanzu za nan miki wani shara wanda wani sanabe ne kuma wata ta ta shi ga dare a kuma leda zan goge miki a'a wane mutum sai ga mutum lafiya kalam labi labi in ji bahaushe <laughs> ah. jinki ya eh. to da Allah ina zuwa eh sai an jima na buga miki to ya zamzam lafiya ashe kina nan ina ta dudduba ki ban ganki ba ina nan magana ce ni da ke so da ita sirri zamu kin ga Allah ya hada zaman mu dole mu hada kai mu tare ba a koyi masa mutum wani rufin asiri zamu yi da ke wato na fahimci zuciyar hajiya tsa a gidan nan babu Allah a ciki saboda haka ki kiyaye ta ke kika sani ba na son gulma da gini bibi da munafunci da kudin gwila irin taku kina ji ko tare na ganku da haka ki je ki duk abin da za ku yi ba abin da ya tsalle tsinkan mari kin ji ba haka bane ya zamzam ke baki fahimce ni ba a da ba zan fahimce ki ba ai Allah ya kaddara maka zama da mutum mm. babu dan adam da ya isa ya hana haka fa kina ji ko ina mm, jin ki so nake ni da ke mm. mu taruma kama kanmu mu dinga cuskunawa hajasa a yanzu to Allah ya sauka. ki je can ku ta hada kai ba hada kai ba ku hada riga ku hada zani ku hada komai ma ba abin da ya dame ni ki jin gaya miki kin ga ki matsa ki bani guri ba ruwana ya na zance iya hankali ni na zo miki da zance ne da zai fishe mu a'a zai fishe ki dai zai fishe ki dai yanda nake kaunar ki ban dauke ki kishi ne baki a a ya zamzam tallahi lazi la ilaha illa huwa hadin kai 100 bisa 100 zan baki mu ci mata mutunci to ai sai ki ci gaba da yi in jajan kaza halal ne ci gaba yau kin san girki na ne me ya kai ki ki shiga dakin alhaji gidana ne mijina ne kuma haka kika tarar da ni ko ba ki min gefe ba wallahi to duk magana da kike so ki yi da shi tunda girki na ne ki gaya min shiga ɗakin sa an gaya masa mana amma ban da munafurci da gulma me yasa ki shiga ɗakin sa bayan ba ranar girkin ki bane ko ki bari idan ya fito falo sai ki gaya masa a ni ba matar da za a auro ta min gefe ta saman da mijina duk sanda na so zan shiga wallahi ba zan baki sako ba ni ma idan girkin na ne ki shiga to shikenan ni ma kuma na dinga shiga ranar girki ki shiga haka ne da daddare ma ki shiga baki da kishin yanzu ne kika san kishin sa na zo daga baya amma kuma duk tsiya yau dai matarsa ake ciya ko a ci mm. ke kan ai darab akai kwandada kuma wallahi akan wannan akan wannan shiga dakin mai gidanmu da kike yi shiga dakin tirakarsa da kike yi ranar girki na wallahi wallahi zan maganin ki zan nuna miki cewar ni ina da 'ya'ya na haihu hmm. ai ni sai da na haifa ma sannan kika haihu to ke idan kina jin wani bala'i ne wallahi zan nuna miki iyaka wai ke na shigo gidan ma ko gairin yi ake yi ne wai an kiran a gaida kai don ka shigo gidan nan sai a gaida kai kai asuwa da za a gaida kai ni din an kiran yi ma magana ni sai kiga ka kai bari in gaya maka ba ka da wata hujja da za ka shigo cikin gidan nan ka ce maka fara'a saboda me saboda mahaifiyarka ta je ta samu hajiyanmu ta mata rashin kunya da ba dan daraja auren da nake ba na rantse da Allah sai mun da kuri da ita mahaifiyarta eh bullshit yau zan kuɗa kuɗa mahaifiyarta amma sai kin gama duka na sanar ki to ai kar ka je wani abu guda ɗaya ni na mahaifiyarta zan sayar da kuɗa ita to kina da kuɗa ne ki ci kuɗa kuma turanci ka to a san yake ji ke ban da mutunci fa saboda ba kyalle nake ba ai ba mamaki dan ka rashin mutunci idan ba ka saka santa ba kuma ki ƙara magana ƙara miki ai ba ƙarawa to ai ba ni kamara ba ka san wanda kamara hajjiya sa ita kamara ke to saki ki saki in suka zo ki faɗa musu Ke sai ka ta wata uku ciki a nan gida yau na nawa kuma kadija kin ga na ci tudu biyu na ci gadan kwa yanzu zan ci gani gatin manan ta kaba. ai wancan gadan ma da kika ci ai shi mijin naki a cikin mijin mai rabo ya dan samu abin da ya samu ina abin yake samu dai ko ma bai bar ko me ba dai ko kaga bari an riga dai an samu kuma ciki yana nan daram gashi insha Allah zan haife to tsaya ki ce lahin lazi ba a isa aka caccala mana gado ba a cikin gidan nan ba za a caccala shi ba wallahi wannan cikin ba dai a gidan nan ba da Allah kirki da man da tsawa kada ciki na ya zube ciki Khadija da Allah je wallahi da a kwace wa yaro riga gara aka caccala ta kowa irasa waye wallahi ba wani gadon da zaki samu yaron ciki ne kai za a raba mana ɗaya biyu kuma za ki gani za ki ga zuwa da sauwa wallahi haihuwa wallahi za ki gani ba dai a gidan nan ba bari kawai ai in ga miki kiji yau ba karamin sa'a na ci ba wallahi na zo kenan wata mai kace kuɗi ta aika har ƙasar basra daga ƙasar basra aka zo aka ce za a tafi da malam ah! baya aiki da farfaro da babban yake aiki kuma aikin sa manyan yankan ga yake bari in ki labari ina zuwa da safe da sassafa su ba sakara na ba ta sara na ce baki kwantar da hankalin ki ba da kyau ki kula da kin gama amfani da shi ki wanke hannunki da saboda ka in asuba saki bugi tana ƙetarawa tana ƙetarawa me sunanta ma me irin sunanta ma wallahi ya kan wannan abu wallahi ya gama yawo ranar amma da sharadi kina gamawa ki wanke hannun ki da ruwan fitsari dan Allah mm-hmm. kar ki shafe an gama ai wannan tun kan salatu zan je in barbada haba haba ta kajal haba ta kajal banda da ne miki kuma idan zan tafi umara kafata a baki umara eh saboda kauna da amana da kika rike gode nisan tafi na in ce ba kowa ko eh babu kowa amma mu je daga ciki in baki yan kuɗi kajal kowa naka. Banda kishiya ko ake da yar banza. Yaya me labari? tunguda mata abinci to in kin ci ki wanke hannunki da fitsari ko da kanwa to ki bata ta ci ita da wannan gidan wallahi sai dai ta a bakin titi za ta wuce Allah kar ki bari ya jikinki balance balance ki damu takajal san dau adashi idan na dauki adashi san baki kudin ki kai kai kai kai Allah kin san bana wasa da kudi karki komai dan Allah dan annabi kake wasa ba wasa abinci abinci zaki da Thank you. ka ce ba uwar ka ce to sai ne kuma ki saurara ki ji bari in gaya miki matukar ina cikin wannan gidan ni sai na miki sanadiyar barin wannan gidan <laughs> ni ce zan lalata ka a gidan nan ki lalata ni to mu zuba mu gani da ni da ke da ni da kai zan ga wanda zai riga wani aika aika to mu zuba mu gani to mu zuba mu zuba shege ka fasa saboda in aka mistake daya sai lalata komai ka ga dai kun gila ne mun same ta to mu tsaya mai planning yadda za mu yi na shiga uku na ci a fito da shi <laughs> wannan mai sauki ne zaki ba da naira dubu ɗari biyar ba matsala dukkan abin da zai ci zai sha zan kawo shi saboda mai buƙatar kayan daɗi ne kaji lemu sauransu madara duk zan kawo amma kada a taɓa shi bayan haka abin da muke so da ke kina tina mm. da ina da ina ike bi ana ina ne malabarsa yana da ofis a murtala muhammed we kun baya tashi sai bayan karfe bakwai takwas gidan mu yana lamido kada komai ya taba shi eh. mu boye shi eh. to kin ce abocin cin kayan daɗi ne bayan kayan daɗin da kika alƙawarin za ki kama masa babu wasu yan abubuwa da yake bukata ba komai kayan daɗi kika ce mm, zo mu je karɓar jimlatan samu je da sauki haka mu da tun muna yin kanana muke kisa ina dan shekara bakwai ne san da zan kashe mutum yake ka kunnen kashi ne kai auren yanzu da muke ciki shirya wani abu idan ka ya kwashe maka abin da nake so da ku kar ku taba shi kawai ku aje mishi duk wani abu da zai ci na jin daɗi na sani kawo masa. Gida nake so ya ci. Kwaɗa makamari wallahi. Ajiya. bayan makayan jin daɗi da cece yana buƙatar wasu abubuwan shi ma zan kawo masa duk abin da zai ji daɗi kyau ki sani kowa ma ya ji ce bari zo same ka gaya maka ka dai san an raba mana gado na sani shekaran jiya ka dawo daga can gida kuma ka san na samu kuɗi masu yawan gaske gaskiya na ma halin da kake ciki to shi yasa nake so ka kudin nan jari kuma ce za ka gaya wa kowa na baka bisa amana ba dan kuma saboda ka za ka rike ni za ka kula da mu komai da komai kana da nauyi da yawa ya isa ka ja jari da shi riba idan ka samu sai ka ba mu riban nan ka dinga ci da mu kana mana duk abin da ya kamata na hidima ni dai na san uwar kuɗi dai na wani abin da nake so kuma wallahi ba na so kowa isa ne amana a aikin san wannan magana ta mace ni da ke kuma bai kamata a ce haka ta tsaya ba ya kamata a ce dai a wani abu dai tsakani wanda yake mutane za su sani eh gaskiya saboda idan aka sani za a dinga maka za a dinga gori duk wani abu da za ka yi za a dinga cewa kudin mace ne ba kudin ka bane ai kudi na ne to shi sa ni ba na so ai haka to amma ai gaskiya in kin duba ai bai ake yi ake wa ba wanda da ya san tawa kwari kana iya mutuwa gobe kya iya mutuwa gobe ai alhaji ni dai na gaya maka babu komai yanzu maganan nan ya kamata a samu shaida dai kaba alhaji ba wani abu na gaya maka ba wani abu ne dai a bar shi kawai a haka din yadda na ci abin da za a yi mu je wajen alhaji babba mu je gurin sa mu gaya masa kin kin sani yana sani shi ya sani ya zama shaida haka ne inda alhaji babba dai ba mai magana ba da ni ma na san da yadda ba zan iya ba zan gaya wa kowa ba kai ma na san shi ma na san ba zai gaya wa kowa ya albarka <laughs> yamma Baba barka da yamma. Na gajiya. Lafiya lau. Madalla. Ya jiki? Na samu da tsaye na miƙe. Ta alhamdulillah. Ai likita mun yi waya da shi. A'a. Wato zanzamce ta zama da wata magana. Shi yasa na ce mazo ka. Wato ta zo ne ta ce wai ta bani kudinta na gado. da aka samu ribar in yi amfani da shi wajen harkokina da harkokin kasuwanci na da harkokin gida duk in yi da shi abin da nake so da ke zanzan ba an ƙi bane kalma na farko na yadda da ita mutum mace ta ba mijinta jari na kuɗi ta je ta yi wani abu da shi yana da kyau na ta kyau amma magana na shaida sai dai ni zama shaida kuma a rubuta a rubuta da haka shari'a ta haka ne eh. eh to dama haka da yace amma ni ci ne da ka kowa ma isa ne rubuta rubutu ya fi girman kowa eh, ya girbe ni rubutu girme ku sai a rubutu a ajiye yare haƙoƙi su duba su gani haka yake ka ai gaggawa zanzan Allah shi albarka Allah shi kama su sani mai sashi mm-hmm. mm-hmm. to ba shi kenan haka za a yi eh sai a rubuta mm, ni a zama shaida to a tashi lafiya Allah samu mata irin kuɗi da za a karɓa kuɗin amana ne kuma na marayu marayu ya ce eh, kana wanda za a samu mata irin su to ai a kuma sai a rubuta ko nawa ne mun gani an sa hannu na gaban shaida billahi ya zi la ilaha illa huwa to ka ya da maka kari ya kake yi ya kake yi